layi ku girmama shehu ibrahim kuma ba mu da shakka ko ina ka tare mu bin shehu wajibi gaskiya ne wallahi ba an so ne ba bin shehu dole ne eh, Allah ya lafiya in ba haka ba wallahi za ka wuta